daga makka kuma wasu madina yau shekara 440 daidai da hudu ga watan oktoba shekara ta 2018 wannan shi ne kasar na 28 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imu littafin babban malami a musulunci A العالم العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي Allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka ma idan ba ku manta ba mun kai ƙarshen karatun wannan littafi da malam ya ƙulla babi na sha bakwai da ya tattauna a kan aƙidar ahlus sunna wal jama'a game da azabar da Allah ke ma wasu a da kuma ni'imar da Allah ke wasu bayan shi cikin kabari bayan gama littafi malam sai ya kulle mana da fa'idatu wani abu mai amfani da ya kamata mu sani kan matsalar rai da karɓarsa da yadda yake bayan watan mutuwa to muna cikin watan wannan gaba ce sai lokaci ya ƙure man kai inda bayan gama ayoyin watan suratu a da al'amalan ya kawo tun daga falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin to in kun lura maganar da malam zai mana ta fara daga kan nan fa'amma in kana minal muƙarrabina kaga ashe a cikin mutane akwai almukarrabu na. sai ya ce farauhun warai hannun wajen na tunaɗe sai ya ce na biyu wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wanga kenan akwai almuqarrabuna akwai ashabul yamin sai ya wa amma in kana min almukazzibina dallin wannan sune bangarori na uku fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim anan ne sai malam ya bayyana mana hukunce-hukuncen rayuka guda uku lokacin mutuwa ya bayyana a farkon sura hukuncin ta farko watan da zai faru a ranar makoma mafi girma sannan ya gabatar da ita ne a farko watan ba don komai ba don kaiwa matuƙa wurin kula da kiyaye abin da aka ambata domin abinda aka ambata shi ya fi mahimmanci shi ya fi dacewa wurin ambato da kuma tunaninsa allahu akbar wanda ya sa allah ya sanya rayuka lokacin mutuwa kashi uku kamar yadda a lahira ma ya kasa masu uku wamin ha tunan za a tashi ƙauluhu ta'ala faɗin allah da ya ce ya ayyatuhan hannafsul mutuma'inna ya ke wannan rai mai natsuwa game da mahaliccinta irji'i ila rabbiki koma zuwa wurin ubangijinki radiyatan mardiya kina yardajiya a bar yadda. kun ga nan, ya ayyatu ayyatuhan nafsu almutma'inna kenan bayan an karɓi ne za a ce mata irji'i ila rabbik domin ba yanzu ne duk yanda ranka ke da natsuwa game da bin Allah za a kira ran a ce koma wurin ubangiji ba ana magana ce an karɓi ran za a ce ya ayyatu hannafsul mutuma'inna to irji'i ila rabbiki kun gane ko rabiyatan mardiya sai Allah ce fadkhuli fi ibadi shiga cikin bayina na kwarai wadkhuli jannati kuma a kiyama sai ce kuma ki shige ke da su cikin aljannata wannan aya tana suratul fajri aya ta 27 zuwa 30 malam yace wa qad ikhtalafa salafu mata yuqalu laha zalik malaman malamai magabata sun saba a tsakaninsu yaushe ne za a gaya marai wannan magana kun gane ko faƙala ta'ifatun wasu malamai sun ce yuqalu laha indal maut lokacin mutuwa ne za a ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbik kun gane lokacin mutuwa ne wasu suka ce za a gaya mata wa zahirul lafzi idan ka kalli zahirin wannan maganar lafazin to ma haulai kun gane ko zahirin lafazin yana tare da masu wannan fahimta fa innahu khitabu linnafsi lati kad tajarradat anil badal domin ana faɗin haka ne ga rai wadda ta tsarantu ta riga ta rabu da gangar jiki wa kharajat minhu ta fice daga wannan gangar jikin wa qad fassara zalika an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a annabi ma ya fassara haka bi qawlihi a inda annabi yace في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره حديث البراء بن عازب hadisi mai tsawo wanda mun karanta shi da ku a nan annabi ya ce lokacin karɓar rai fayu sai a ce mata ukhriji radiyatan mardiyan anti an kuma ta da hadisin manabar rawa dan azumi hadisin nan mai tsawo a bayan mun karanta annabi ya ce za a cewa ran mumini okuriki an gane ko watan fita daga wannan jiki rabiyatan kina yardajiya mardiyatan an abai yadda a kai in kun kalli zahirin wannan hadisin ku kalli waccan a ya ayyatu hannafsul mutuma'inna irji nan kuma yuqalu laha an gane ko za a ce mata ukhriji fita daga wannan jikin ki koma radiyatan mardiya ko mardiyan anti kun gane ko Allah ka shirya da mu wata ya ci tamamu takariri hada fil mas'alati allati yadhkuru fiha al arwah fil barzaki insha Allah mala yace da sannu cikon tabbatacciyar wannan a matsala wadda malam ya ambaci matabbatar rayuka a cikin kabari sha Allah da sannu bayani zai zo cikakke a wannan wurin insha Allah ta'ala jama'a kun gane ku watan wannan in ba ku manta ba wani ɗan abu ne malam ya ciro daga wani littafi mai suna kitabun ruhi in ba ku manta ba a gaba ta tara ce ya ce ko to ita ce ya ɗan ɗauko don haka a nan karkai tunanin a cikin nan za mu iya haɗuwa da abin da ya faɗa ya dai ɗauko iya abin da ya gaya ma in kuma mun haɗu da shi to ya kawo ɗin wa kauluhu ta'ala maganar da Allah maɗaukakin sarki ya ce farkuli fi ibadi shiga cikin bayina mutabiqul li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan kuma in ka kalla yayi daidai da maganar da annabi sanda zai rasu ya rika cewa Allahumma rafiqul a'la Allah ka haɗa da tawagan nan waɗanda suke can sama masu maɗaukakiyar daraja inna kitabal abarari lafi na can ala, an gane ko Allahu akbar annabi ya zaɓi Allah ya kai shi can ya ci gaba da zama tare da waɗannan tawaga ta annabawa da siddiƙai da shuhada da sauransu Wa'anta anta idza amalta a azab al kabari ya dan uwa in ka kalli idan ka lura da hadisan da suke magana kan azabar kabari wa na'imi idan ka kalla hadisan da suke magana akan ni'imar da Allah ke yi a cikin kabari wajadtaha tafsilan wa tafsiran lima dalla alaihi alquran za ka sami watan bayani akan azabar kabari da ni'imar da Allah ke yi a kabari za ka sami bayani akan haka filla-filla za ka samu bayanin an fassara maka shi a fili lima dalla alaihi alquran ga da qur'ani ke ƙoƙarin shiryarwa yake ƙoƙarin nuna ma wabillahi Taufik, gam da katar a hannun Allah yake qala ibn al-qayyim ya ce, qayyim rahimahullahu ta'ala Allah ka ji kanshi da rahma kama fi kitabihin ruh kamar yadda ya zo a littafin shi an ruhu ɗaba ata muhammadu ali subaih ko sabih safha arba wa saba'ina ila sit watan wa watan shafi watan bugun kamfanin Muhammad ali sabih shafi na saba'in da hudu zuwa saba'in da shida ibn a wannan littafin ya ce hal azabul kabari ala nafsi wal badani au ala nafsi dunal badani au ala badani dunal nafs wa hal yushariku al badanu an azab am la ibn al wata tambaya yace shin azabar da Allah ke wa bawan da ya cancanci azaba a kabari shin azabar ana marai ne da kuma gangar jiki don rai daban gangar jiki daban to ana ma gangar jikin azaba kuma ana maran azaba kun gani au alan nafsi ko koran kawai ake wa azaba dunal badani ba a wa jikin mutum azaba a kabari ake magana au alal badani ko ko jikin ake azabtarwa dunan nafsi amma ba a marai azaba ya abin yake wa halin sharikul badanu an nafsa fil na'imi wal azab shin gangar jiki na tare da rai a sanda ake sa ran a cikin ni'ima ko cikin azaba amla ko kuma ba su da alaka sanda ake azabtar da rai a kabari to bai shafi gangar jiki ba sanda ake ake watan azabtar da gangar jiki bai shafi rai ba to waya abin yake jama'a kun gane ku? kun ga waɗannan maganganun wallahi a musulunci duk sai da aka samu wasu ka wasu ce ran kawai ake wa azaba ba gangar jiki wasu ce in mm, mm, gangar jikin ce ake wa azaba ba ran wasu ce ana haɗare da gangar jikin azabar kabari duk ai musu wani kuma ya ce in mm, in Gangan jikin in Allah ga dama sai mata azaba bai hada da rai ko kuma ya marai bai hada da gangan jikin ba to ya dai abin yake jama'a kun gane Allahu akbar wa qad su'ila shaykhul islam an hadhihi al mas'ala an tambayi ibn taymiya kun san ibn qayyim kenan sai tambaya amma an da zai bayar an da ibn taimiyya ce ya taba bayarwa don an mai irin tambaya sai ya kawo ta kawai shi ya huta kwansan ibn al da aka tambaye shi shin watan yin tuba da istighfari shi yafi ko koko yawan nafilfili shi ya fi kawai sai ce an tambayi malaminmu ibn taymiya game da shi yawan nafulfuli ya fi ko yawan yin tuba da istighfari to da aka tambaye shi sai ya ce idan dai laifuffukan mutum sun yawa to yawaita tuba da istighfari idan laifuffukan shi ba su da yawa sai ya ce to sai ya yawaita nafulfuli. amma ga misali ya ce idan riga ta yi datti shin tana neman a sa masa a fesa mata turare ne a sa a fita ko tana neman ne a wanke ta ba fesa mata turare ba sai suka ce in dai ta yi datti to a wanke ta shi ya fi ba a fesa mata turare ba amma idan ba datti ta yi ba za a ɗauke ta a sa to a sa mata turare a fita shi ya fi kun kenan idan zunuban mutum sun yi karanci kuma wallahi kana ganewa wallahi mutum yana ganewa in dai saban allah shi ya karanci yana ganewa saboda yau idan za ka kwanta bacci idan ka ce za ka yi tunanin tsakaninka da allah mai ka kalla na haram sai ka daɗe kana tunani baka iya tunuwa ba so duk abin da ake da waya ka kiyaye ba ka yi ba sannan tun da ka shiga ofis kana zaune har lokacin tashi ba macen da ka gani mota kanka na duke ka shiga ka juyo ka dawo gida da shiga gida sai da a kira sallah ka fito masallaci ka je ana gama sallah ka zauna ka ji karatu aka yi sallar isha'i da gamawa ka fita gida kawai kai kai wuturin ka za ka kwanta shi kana tunanin yau da ida ne da me ka kalla na haram sai kai tunanin tuni, amma wani yana tunanin nan tun karin kumallo tun kan ya karya kumallo dama ya buɗe waya kalli facebook iya abinda ma ya kalla a ciki ba zai tuna ba to wanda ke da sauƙin ayyukan saba ma Allah to sai ya riƙa yawan tunafin amma wanda ya san dumu-dumu koyaushe cikin aikin sako yake da jin shi da ganinsa da bakinsa jama'ar musulmi to wannan yawaita istighfari ya dace da shi yawaita tuba ya dace da shi to kuma kun ga a yau watan babu wanda babu zamanin da tuba ya kamaci mutanensa da yawa da istighfari kamar irin wannan zamanin kun gani a nan mun karanta sayidina watan sayidina umar yana tafiya abdullahi dan umar yana tafiya a kan doki kawai sai ya jiwo alamun kiɗe-kiɗe daga gaba can sai maza ya toshe kunan shi sai ya kwana da dokin sai ya hanya haka tafiya yake tafiya yake yana tambayar bawon shi da suke tare alamun kiɗan can kana jiyo shi sai ce ina jiyo shi a yanzu ga alamar su har sai da suka kai wurin da kana ko jiyo alamun kiɗan ya ce wallahi ban ji sannan sai ya ba hanya ya haka ya wuce maka za su sai da ya tafiyar da kana ji ya ce ban ji sannan ya koma asalin kan hanya suka tafi suna tafiya sai ce wallahi wata ran muna tafiya da manzan Allah muna cikin tafiya sai ya ji alamun kiɗa a gaba sai maza ya toshe kunnen shi haka ya rika mana har sai da muka kai inda ba a ji kiɗa shi sa nima ne irin yadda jama'a kun gani ka san ba idan musulmi bai da matsala ta alaƙa tsakanin shi da mahalicci to ba abin da zai rikita wa bawa alaƙa tsakanin shi da mahalicci kamar yi suke fara jin kiɗa saboda annabi abudisin abun da mai hadisin abdullahi dan ne, mutum ba zai gushe ba yana jin kiɗa sai ubangiji ya tsirar da munafunci a zuciyarsa inda kana jin kiɗa sai Allah ya tsirar da munafunci a zuciyarka ga yanar cikin talbisu iblis kamar yadda ake shuka gero ko dawa haka Allah zai shuka munafunci a zuciyar mutum ya tsoro gwargwadon yadda mutum ke ci gaba da ƙara jin kiɗan-kiɗan, gwargwadon yadda munafuncin zai ci gaba da ƙara girma jama'a kun gane ku shi sa abdullahi ɗan mas'udin yake cewa wai kai tunaninka zuciyar da ke jin kiɗa ce za ta iya fahimtar ƙur'ani har ya samu wurin zama a cikinta wai zuciyar da mai ita yake sauraron kiɗe-kiɗe mai wannan zuciyar ce kake tunanin zai fahimci ƙur'ani har ya rika karanta sa jama'a kun gani da wuya mutum ka ga ya fahimci ƙur'ani inda yana jin kiɗa don ba su haɗuwa a zuciya ɗaya jin kiɗa da ƙur'ani abdullahi ɗan mas'udin ya ce ba su haɗuwa allah ka kare to kaji da aka yi ma ibn taimi a ibn al wannan tambaya ce a to an tambaye babban malaminmu na musulunci kan wannan matsala wa nahnu nazkuru lafza jawari ni zan gaya muku ne kawai lafazin ansar da ya bayar zan ambata muku lafazin ansar da ya bayar fakala sanda aka tambayar ibn taymiya cewa yi balil azabu wan na'imu alal suwal badal jami'a azabar da Allah ke a kabari yana marai ne da gangar jiki gaba ɗayansu kun gane ko waɗanda suke cewa sai dai a ce ana marai ba jiki suna kallon gawar fir'auna kun gane sannan wani kasur gumin kahuri idan ya mutu an sha ganin ƙasa sai ta burtso shi sai kuma a ga jikin yana nan a yanda yake sai suka ce turan da ya ake wa amma ganga jiki ba a azabtar da shi jama'a kun gani Allah ka shirya da sai ya ce bittifaki ahli sunnati wal jama'a cewa azaba ko ni'ima a kabari ana wa jiki ne da rai wannan a ijima'i ko a ittifaƙin da ahalus sunna wal jama'a suka yi ahalus sunna sun yi ittifaƙi a kan haka tun amun nafsu wato azab munfarida anil badani ana marai ni'ima ko ana azabtar da ita ita kadai ba tare da an haɗe mata da jiki ba watun amu wato azabu muttasilatun bil badani kuma wani lokaci ana mare ni'ima ko kuma a azabtar da ita tana tare da jikin kun gane a kabari a haɗa rai da jiki ai musu azaba wani lokaci kuma Allah in ya ga dama sai azabtar da ran ba jikin wani lokaci in ya ga dama ya azabtar da jikin ba ran walbadana muttasilun biha ko kuma jiki a azartar da shi yana tare da itaran Baya ma fi والعذاب al-hal mujtami'ain da ka sai ya zama ni'ima ko azaba? da Allah ke mare da jiki a irin wannan halin gaba su akewa kama takunu ala ruhi munfarida anil badani kamar kuma yadda azaba ko ni'ima takan kasance ana wa jiki ita kadai ake ana marai ita kadai ba tare da Allah ya hada yin wannan ni'imar ko azabar ba da wannan jikin wa hal yakunu wan na'imu lil badan duna ruh kenan azaba ko ni'ima na yiwa aiwa gangar jiki kawai ba tare da hadawa da rai ba hada fi kaulani mashurani kan wannan akwai maganganu shahararru guda biyu li'al hadith wa sunna ga malaman hadisi da kuma malaman aqida malaman aqida sune malaman sunna wa ahlul kalam har ma ahlul kalam <clears throat> wa fil mas'alati aqwalun shadha kan dai wannan matsala akwai wasu maganganun ma waɗanda suka saba ma abinda malaman sunna suka sani laysat min aqwali ahli sunnati wal hadith wanda waɗannan maganganun ba su cikin maganganun malaman sunna da malaman hadisi qawlu man yaqulu maganan masu cewa innan na'ima wal azaba la yakunu illa ala ruh kadai ni'ima ko azaba ba a yi shi sai gare kawai wa annal badana la yun'am wa la yu'azzam shi jiki ba wani ni'ima ko azaba da ake masa wa hadha taquluhu al falasifa wannan filosofar su suke faɗi almunkiruna ma'adil abdan waɗanda su suna ma inkarin makomar jikuna na mutane su sun ce ba wani magana wai a lahira ma za a ƙarata da kai da wannan jikin naka kun gani kawai inda za a yi azaba toron akewa amma ban da jiki da haka ko a lahira su ba su da yarda da wai jiki yana da makoma a lahira kawai inda ya kamata ka riɓe ka zama ƙasa shi kenan ka gama yanzu ran naka ne da aka yi shi don ta'adilanci in za a azaba ce dai shi za a yi wa wa ha'ula faru waɗannan kahurai da ijma'il musulmi don musulmi sun haɗa kan waɗannan kahurai saboda su suna da aƙidar in dai ka mutu to sai dai a ce a yi wa ranka azaba amma ba wani lokaci da za a buso jikin bashi kun gane ku so da haka al'imanu min ba'asi a wurinsu shirme ne ba to wannan a ijma'in malaman musulunci kafirai waya ƙuluhu kafirun min ahalin kalami min al-mu'tazila an samu wasu cikin watan ahalin kalam watan ɓangaren cikin ɗan mu'tazila don waɗannan a karatun sharhu suna don mun ɗan tattauna kan masu miyagun waɗannan aƙidin mu'tazila daga du watan kunga hawarijanci shine bala'in farko na wata aƙida da ya fara shigowa cikin musulunci hawarijanci to mu'tazilanci daga hawarijanci ya fita shi kuma ash'ariyanci daga mu'tazilanci ya fita kun san su abu al al al-mu'tazili wani mugun mutum ne mu'tazili watan mahaifin watan watan abul hassan al-ash'ari ya faɗi ya rasu da haihuwar uwar abul hassan na haihuwarsa sai ta rasu tana rasuwa ce cikin alu sunna aka rasa wanda yana rasuwa mijinta malami ne na sunna sai aka rasa cikin alu sunna wanda zai aure ta wancan mugun malamin abu al'aljubba'i sai ya zo ya nemi aurenta ita kuma ta ga da kuruciya za ta yi sai ta yadda ta aure sai kuma aka bar ɗan alu sunna a gidan mu'tazili ya ci gaba da riƙe shi da auren uwarsa to sai mai muguwar aƙida ta mu'tazilanci wanda ya karatu kai maganganu ne masu tsawo yaron nan tun da watan ɗani na Alusunna. rana guda sai rika tunanin muguwar aƙidan nan gaskiya ba zai yi a ce ta zama ita ce daidai ba abul hassan tun yana saurayi sai jaye mata ya rabu da mijin uwarsa jama'a kun gani to da ya jaye sai zo ya kafa ash'ariyanci su mu'tazila babu wata siffa ta Allah da suka yarda da ita su ba su yarda Allah yana ji ba Allah yana gani Allah yana magana babu duk ba su yarda da wannan ba su kawai ka jaki da su to shi abul hassan sai ga kai ba fa zai yi a ce Allah bai ji ba ba zai yi a ce Allah bai gani ba ba zai yi a ce Allah bai da iko ba bai to shi ne sai kafa tasa sabuwar aƙidar iya abubuwan da yake gaba zai yi a ce Allah bai da su ba to shi kuma sai kafa tashi fahimta ta zama muguwar aƙida kusan ƙasar nan dufa ita ake bi a shari'arci shi ne wannan aƙidar ta ƙadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakallima duk wata siffa ta Allah ishi guda bakwai kaga ƙadiran Allah alƙadirin kadiran muridan aliman amini ne ƙadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakallima duk wata siffa ta Allah banda biyar nan shi bai da aku wata ba wannan bakwan din in banda bakwan nan bai da aku wata ba jama'a kun gani in banda bakwan nan bai da aku da haka shi bai da Allah yana da fuska ba tare da ga nassun ƙur'ani ga kuma hadisi ga ƙur'ani ga hadisi annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi to bai yadda Allah yana da hannu ba kun gane ko bai yadda watan bai yadda da ƙur'ani ba da Allah ce watan eh, yaddullahi fawqa aydihim kun gane ko kuma ya Iblis ma mana aka an tasdida lima khalaqatu biyadayya astakbarta am kunta min to duk irin waɗannan shi kuma abul hasan bai yarda da su kar kuma ta karatun da muka yi na al-aqidatul shari'in sharhin fawzan na muku cikakkun bayanai gwargwadon abin da zan iya kan matsalolin nan mun bi sharhin fawzan fawzan to ana nan tunda ka san wata ka'ida ce ta Qur'ani wallazina amanu wata ba'atkum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu ri'in bima kasaba rakin wata in dai Allah ya ce maki bawa da imani nagartacce ya faɗi ya mutu ya bar ɗansa ƙarami ubangiji baya bari ɗan ya lalace sai ya tsare mai aƙidar ɗan ai shi sa a kan suratul kafi Allah ya ce wa kana ma ai uban yaran nan mutumin kirki tunda ubansu mutumin kirki ne mai aƙida ta gani sai Allah ya tsara dukiyar yaran nan da su. wallahi ya kafa ya kafa ash'ariyanci su Hayatul irin sahayatul islam wannan tauhidin na kawaidi na qurtubi na ibnu ashar na ibnu rushd na aqiyatul mu'minan isbahu salih duk irin ibrahimu laƙani su da suki da za a tuddu jinnan irin su umul farahim duk waɗan irin su hayatul islam duk waɗannan aƙidin na ash'ariyanci jama'a kun gane ko to kuma abul hasan innan al'ashari shi ya kafa su to amma tun da uban shi suna sunna wallahi sallaya ce da Allah ya kare shi rana guda cikin dare kawai sai tashi ya zauna sai ya kalli wasu aure na ƙur'ani da Allah ke magana wasu sufofi na shi sai ce ya ubangiji in baka shirya da ni ba zan zama cikin halakau sai ya ɗaukan makan shi a duniya shi ba abin da ya sani kawai bari ya je ya koyi aƙidar da annabi ya zo da ita jama'ar musulmi dalilin da ya tsaye karatun aƙidar annabi wannan ya taimake shi ya zo ya rubuta littafi al'ibana an usuli diyana ka je ka ji madarar samfarirar wallahi fara aƙida ta alu suna a littafin ya rubuta tafai guda uku an gane ku Allah ka shirya don bari mu je da muna son dai mu ƙara shi karatun yau insha Allah so da haka ka ji mu utazila su yanda suke an gane ko wa gairin wasu alladina yuqirruna bi ma'adil abdan wanda suna tabbatar da makomar dukkuna su lakin yaquluna la yakunu zalika fil barzakh amma su suna cewa duk azabar da za a yi ko ni'ima ba ta faruwa ga jiki a cikin kabari shine albarzakh tun farkon littafin nan na gaya mana Kur'ani ya zo da ambatan sunan kabari da sunaye biyu ƙur'ani ya ambaci kabari da alkabaru wa izal quburu waɗanda suke cikin kabari in aka bude suka fito an gane ko ko kuma summa amatahu fa aqbara kaga kabari sannan qur'ani ya zo da sunan kabari albarzakh hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun suna bari rayuwar duniya barzakhun ga kabari nan nan za su ta zama ila yaumi yub'asun har zuwa ran da za a tada su daga cikin kaburbuka din Allah ka shirye su wa inna ma yakuna inda alqiyam min alqubur duk wata azaba ko ni'ima yayin tada mutane daga kaburbuka ne ma in za a yi musu za a yi lakin haƙula irin kiruna azabar badin fil barzakhi fakat su suna inkarin azaba da ake wa jiki ne cikin kabari kawai amma ba sa inkarin in ba wani tashi da za a yi na jikuna a filin kiyama jiki ba za a tashe shi ba a filin kiyama Allah ka shirya da waya kuluna suna cewa innal arwaha hiya almun'ama aw almu'azzaba fil barzakh su anasu tunanin rayuka ne kadai suke zama waɗanda ake wa ni'ima ko azaba cikin kabari kawai bai za ka na yawon mulkiyama uzibatun ruh walbadan ma'an sai in an tashi ƙiyama ne ake iya maruhi rai azaba tare da jiki gaba ɗaya amma inda a kabari ne a a ba magana yi ma jiki sai dai ruhi Allah ka shirya da mu wa hadal wannan fahimtar wannan maganar qalahu dawa'ifun min almuslimina min ahli kalami wal hadith an samu wasu bangare cikin musulmi da masu ilmul kalam da ma wasu malamai na hadisi wa gairihim da wasunsu da sun faɗi irin wannan wa huwa ikhtiyar ibn hazm ita ce kuma maganar da ibn hazm a maganganu ya zaɓa an gane ko wa ibn murra da ibn murra فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة wannan magana bata cikin maganganun nan guda uku waɗanda suka saba ma asalin abinda malaman sunna da aƙida suka sani bal huwa mudafun ila qawli man yaqulu bi azabil kawai dai ƙari ce zuwa ga watan magana mai yin magana game da azabar kabari wa yaqirru bil qiyama kuma yake tabbatar da akwai ƙiyama kuma za a yi azaba a can bayan ta kabari waya butu ma'adin abdani wal kuma kuma irinsu suke kowannensu yana tabbatar da makomar jikkuna da rayuka walakin haƙula ilahun fi azabil kabari salasatu akwal sai dai waɗannan game da azabar kabari suna da maganganu guda uku ahaduha na ɗaya a cikin uku halar ruhi fakat rai ake wa azaba kawai الثاني أنه عليها أنا مري أذابا وعلى البدن أنا مجكي أذابا بواسطتها تهير يمري أذابا توسي أذابا تشاف جكي الثالث مغانا تأكو أنه على البدن فقط wasu sun ce أكي وأذابا ake wa azaba ba ba kuma ana haɗa rai da jiki ba jikin kaɗai ake Allah ka shirya da mu wa qad yadummu ila zalika al-qawl ath-thani wa huwa qawlu man yathbutu man azab al-qabr kuma anan yana yana jingina zuwa ga abinda kaji yana jingina magana ta bi a maganganun nan guda uku ita ce magana wanda ke tabbatar da azabar kabari wa yaji alin ruha iyal haya yake sanya rai ai rai shine rayuwa wa yuj'alu shazu ƙaunar munkiri Azabin abdan laqan ana sanya watan maganar da ta saba wa maganganun malamai duka ana sanya magana musul azabar da ake wa jiki sake ba kaidi wa ƙaunar Manyan azabar ruhi mutlaqan da maganar wanda ke inkarin azaba kaɗai rai ake wa kawai fa'iza ja'altar akwalar shaza salasa idan ka sanya maganganun da suka saba ma asalin maganganun malaman sunna ka kasa su uku falƙaunar sani a shara ƙaunar man ya magana ta biyu wadda ta saba wa maganganun malaman sunna ita ce magana wanda ke cewa inna ruha bi mafradi halatun tun'am wa la rai ita kadai ba wani azaba ko ni'ima da ake mata wa inna marruhu hiyal haya ai rai shine kawai rayuwa kun gane ku to ya za a ce ana rayuwa azaba wa hadha yaquluhu dawa'if min ahli kalam wannan wani bangare cikin malaman ilmul kalam ke faɗi min al-mu'tazila wal ash'ariyya mu'tazila da yan ash'ariyya kalqadi abi bakr wa ghairi kamar dai alkali abubakar da waninsa wa yunkiruna anna ruha tabqa da firaqil badani suna inkarin cewa rai wai yana ci gaba da wanzuwa bayan jiki ya lalace sun ce ba su ba da zarar an je kabari in dai an nemi jikin mutum an rasa to shi ma rai ya tsari idan ba ku manta ba mun karanta a sharhu sunna a aƙida rai na daga cikin abin da in Allah ya halicce shi ya halitce shi ne har abada shi bai kare kun tuna karatun a sharhu suna ko don haka idan mutum ya mutu ran ake ɗaukewa a raba da cikin amma ran yana nan a wurin Allah kun tuna wannan karatun ko na sai ya ce wa haza qaulun ba'il wannan magana ce magana banza wanda mutanen banza suka yi wa kada kalafa ashabahu abul ma'ali akwai wani malami mai suna abul ma'ali ya saba wa almajiran watan shi ne waccan magana aljuwaini wa gairi bal kada sabata bil kitabi wa sunna ya tabbata a ƙur'ani da sunna wattifaƙil umma ya tabbata a ƙarƙashin haɗuwar malaman al'umman musulunci annar ruha tabqa ba'da firaqil rai raina nan yana wanzuwa bayan rabuwar shi da jiki jama'a idan mutum ya mutu ran ne ake karbewa ran na can a wurin Allah lokacin da aka hura kaho sai Allah ya ƙara haɗa jikin sai ya dawo da wannan ran jikin wannan jikin kun gane ko Allah ka shirya gama sai ya ce wa annaha muna'ama aw mu'azzama da haka ita ran ko dai tana can ana mata ana ni'imtar da ita ko ana azabtar da ita wal falasifatu ilahiyuna yaqirruna bidhalik watan malaman falsafanci waɗanda sun yarda akwai Allah su ma suna tabbatar da haka kasa akwai filosofas waɗanda su gaba ɗaya ma ba su yadda akwai Allah to amma wanda ya yadda da Allah a cikin to shi ma yana tabbatar da cewa e lallai ana azabtar da rai ana azabtar da rai ka Allah yanzu fa akwai wanda bai yadda akwai Allah ba eh mm. wai yanzu kawai mutum wai shi bai da akwai Allah ba din lalacewan mutum akalla ya kamata a ce yadda dai akwai Allah ko da bai yadda zai bauta mai ba ko da ba Allah musulmi ba ya kamata dai ka san ba kai kai kanka ba to bai kamata kuma a ce kai dai ba kai kai kanka ba to ai bai kamata kuma ka ce ba ka yadda akwai wanda yi ka ba ko tuwo ka gani a ɗakinka ai ba ka ce ba in ka san ba wanda yi shi ko ba ka ba Allah ka shirya sai. to shi ne ya ce lakin yanki runa ma'adin abdan sai dai su matsalar su inkari suke na makomar jikuna su a kiyama sun ce gaskiya ba wani magana wai za a tada jiki bare a ce za a kai shuta wa haƙula yuƙirruna bi ma'adin abdani waɗannan su suna tabbatar da watan wa haƙula su kuma waɗannan waɗancan da muka fara magana a kan su kuma suna tabbatar da makomar dukkuna lakin yin runa ma'adin arwa su kuma inkarin da suke yi shine watan suna inkarin makomar rayuka wa na'imaha da ni'ima da za a yi malaika wa azabiha ko azaba bidun abdan ai rai ni'ima ko azaba ba tare da an hada yin haka da jikuna ba wa kalamul qawl wakil khata wa dalal waɗannan maganganu biyu duka kuskure ne kuma bata ne lakin qaulul falasifa ab'adu an aqwali ahli islam sai dai maganar philosophers waɗanda su gaba ɗaya ba su yarda akwai Allah ba su ba su yadda ɗan mutum ya kawai rayuwa ne caci, kawai kana mutuwa shi kenan ta san ƙur'ani ya gaya mana irin su waɗanda suke cewa ina zunni illa zanna wa ma zai musaiki ne ne, duk magana da ake cewa an mutu za a tashi kai mu ba zato kawai muke ma magana haka ne kawai dai muna zato ne amma ba mu da tabbas jama'a kun ne ko Allah ka shirya su wa in kana yuwafiquhum alayhi man ya'taqidu annahu mutamassikun bi dinil islam ko da yake an samu wani na faɗa da irin waɗannan wanda kuma ke kudirce a zuciyarsa shi ma yana riko da addinin musulunci masu tunanin cewa ba Allah an samu wani wanda ke dacewa da su a irin wannan tunanin kuma ya ce shi ma musulmi ne bal man yadhunnu annahu min ahli ma'rifa wani ma yana tunanin yana zaton shi ma yana cikin masana Allah wa tasawuf yana cikin watan sufaye wa tahqiq yana ma cewa shi yana cikin malamai masu tantance tabbatattun abubuwan da suka tabbata suwara waɗanda ba su tabbata ba wal kalam yana ma cewa shi yana cikin ahlul kalam والقول الثالث الشاذ قول من يقول ان البرزخ عليه في نعيم ولا عذاب an gane ko magana ta uku da ta saba wa maganganun malaman musulunci shine magana wanda zaka je yana cewa innal barzakha qabri laysa fi na'im wala azab dan Allah ina wata ni'ima a kabari lika ka gani ina wata azaba da za a ce akwai a ciki ina take kun gane ku to akwai waɗanda tunanin su kenan nan mun karanta a littafin watan littafin nisa'un aluna za a iya kawo yana nan cikin abin nan in ba manta ba akwai mutumin da ya mutu ana zuwa aka kai shi za a rufe wani ɗan uwan shi suka kama shi za su ta a rami kawai sai 'yan walitinsa sun yaka sai ta subuce ta faɗa ramu kawai ikon Allah ce aka turo kasa kallon cin da ya ce ma ya manta wani ɗin ta fada sai kawai aka ci gaba da rikewa to da daren gari na wayewa sai ya tuna kai da kuɗi na ta fada shi kenan sai ya zara jiki shi kaɗai ya tafi yana zuwa sai ya rika kwakulan kabari don ya buɗe ya ɗauko da kuɗinsa buɗe wanda zai yana buɗewa ka ce wuta fa sai da ta kone hannun shi har ya duniya hannun bai warke ba kudin da ya baro kenan ƙasa kawai mai da ita ya rufe ramu jama'a kun gani a nan ƙasashen afirka akwai shugaban ƙasa musulmi ne ma da ya mutu aka je rufe shi ana zuwa an ɗauki gashi za a sa a rami kawai sai ga bakin kumurcin maciji ya fito Allah ka shirya da bari mu ƙarshe sai ya ce ko balla ya kunu zalika inda azaba ce ba ta faruwa an gane ba wata azaba da ake a kabari ko ko wata ni'ima da ake yi a kabari balla ya kunu zalika ba wani abu na haka da yake faruwa hatta ta koma sa'a hatta ta koma sa'atul kubra in kaga an yi wa mutum azaba to sai dai in kiyama babbar ta tashi kama ya kulu zalika man ya kulu hu minal mu'tazila kamar yadda masu irin wannan magana cikin mu'tazila suke faɗi wa nawiyin da iri irin su min man yunkiru azab kabari wa na'imi cikin waɗanda ke musu da inkarin azabar kabari ko ni'ima da Allah ke yi ma wasu a kabari bila ala ruha bina'an ala anna ruha la tabqa ba'da firaqil badin suna gina wannan tunanin nasu ne akan cewa shi farai bayan da baya wanzuwa bayan ya rabu da jiki kun gane ko wa annal badar la yun'am wa la kuma jiki ba wani ni'ima da Allah ke masa ba wata azaba da ake masa fa jami'u haula'i tawa'if duk waɗannan kungiyoyi da kadimin kawo su dollar duk tuni, fi amril barza, game da al'amarin abin da ya shafi kabari lakinnahum khairun min al-falasifa sai dai duk su gara su da Filosofas da ke cewa ba Allah fa innahum muqirruna bil qiyamatil kubra domin su waɗannan da in ka ji karatun sun dai tabbatar da akwai kiyama babbar to su waɗancan sun ce ba ta ma gaba ɗaya in dai mutum ya mutu shi kenan an gama kawai ubangiji in kawai zai da iya tashi ka la ilaha jama'a kun san da sunan musulunci akwai waɗanda yanzu suke tunanin wai duk wanda ka ga ya rayu a mutum to idan bai bi Allah ba to in ya mutu tun da bai bi Allah ba sai Allah ya kashe shi a jaki a wani wuri can tun da bai bi Allah ba wai kawai haka Allah ke yi in ya tashe shi a jaki a wani wuri sai ya ta wahala a yi ta azabtar da shi shi nan fa azabar bayan mutuwa kun ku gani idan kuma a san da mutum gashi yake rayuwa mutumin kirki ne to sai Allah ya mai da shi wata dabba wadda take jin daɗi yi ta ba ta abubuwa yi ta kula da ita yi ta idima da ita to wai shi ne fa aljanna bayan mutuwa to idan wannan dabba ta mutu ita kuma sai a yaya sai ta da ta zama mutum ko Allah ka shirya da mu faslon fa'ida a rata halin kawal alba'ina in ka fahimci waɗannan maganganun na banza falta alam anna mazhaba salafin umma wa mata, to za ka fahimci watan aƙidar magabata an ga magabatan wannan al'umma da kuma malamai jagororinta su sun tafi ne a kan annan mayita izamat idan mamaci ya rasu ya kunu fi yakan iya samun kai cikin ni'ima in Allah ya ga dama saboda biyayya aw azabi ko cikin azaba wa anna zalika yasulu ruhi wa badani kuma azabar ko ni'imar tana faruwa da rai shi da jikin shi wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqatil badani kuma rai yana ci gaba da wanzuwa bayan ya rabu da gangar jiki sanda aka mutu wa ama aw mu'azzaba can ana mai ni'ima ko ana azabtar da shi wa anna tattasul bil badani ahyana sai dai wani lokaci ni'imar ko azabar tana makale da watan azabar da Allah ke marai an gane tana haɗuwa da jiki wani lokaci wa ya sun lahu ma'ahan awul azab sai ka gani ni'ima na tabbata tare da rai ko kuma azaba sun ba iza kare wa malkiyama alkubra wa idatil arwahu ilal ajsad sannan idan kiyama babba ta tsayu sai a dawo da rayuka zuwa ga dukkunan masu su wa kamu min da rabbil alamin da sai su mimmiƙe don zuwa tsayuwa gaba ga ubangijin talikai wa ma'adul abdani muttafiqun alaihi bainal muslimina wal yahud wan nasara matsalan makomar dukkuna bayan mutuwa wannan abu ne da aka yi ittifaki tsakanin musulmi sun yarda azaba tsakanin yahudu su ma sun yarda kiristoci ma sun yarda ɗan ba ku manta bana na aisha a bakin ba yahudiya ta fara jin labarin azabar kabari ta je ta gaya wa annabi kaji wannan ba yahudiya wani an mutu a kabari ana azaba annabi ya ce ke nemi allah ya tsare ki daga azabar kabari alhatima littafi ya kai ƙarshe asalullah al'azima an yanfa bihi al-islam muslimin ina roƙon Allah mai girma ya amfanar da musulunci da musulmi rubutun da na a wannan littafi wa an yaj'alahu fi mizani hasanati yau al ina roƙon Allah rubutun da nayi wannan littafi ladan shi ya sa shi a cikin ma'aunin kyawawan ayyuka na ranar alkiyama mu ma ku muna roƙon Allah da ni da na karanta da ku dauka saurara ladan duk Allah ya sa Allah ya ansa mana kuma ya amfani musulmi da musulmai da musulunci ya sanya kuma karatun da muka yi masa da sauraron da muka yi masa a ma'aunin auna ayyukan alkhairan buran kiyama wa an yansura alhaqqa wa ahlihi ina roƙon Allah ya taimaki gaskiya da waɗanda ke gudana akan gaskiya wa yabtilul ba'ila ina roƙon Allah ya kashe ƙarya wa alahu kuma ya lalata maƙaryata wa as'aluhu an yu'izana min azabil qabr ina roƙon Allah ya tsare mu daga azabar kabari wa azabin nari da azabar wuta wa nas'aluhu al-firdaus al-a'la fil jannati daril qarar kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da firdaus an gane ko wannan madaukakin wuri madaukakiyar wuri a cikin aljanna cikin aljanna gidan tabbata na ga muku wani yayi ke ta roƙon Allah ya bashi firdaus ashe sunan wata yarinya ce na ka ba da fitinsu ashe budurwa yake roƙo shi kuma wani yana ta cewa Allah ka bani aljanna ashe sunan yarinya ce yake so ya aura wai aljanna a Kano ne sai ya taddi addu'a Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna a gaban mata shi ma yana cewa Allah ka bani aljanna ashe wai shi wacce budurwa aljanna yake ne wannan firdausin shi kuma wannan yake ne hmm. ala muhammadin wa ala نبينا wa وعلى wa sallama tasliman mazidan مزيدا da amincin Allah tabbata akan annabi Muhammadu da mutan gidansa ko mabiyansa da abokansa Allah kai daɗin tsira da aminci aminci mai ƙaruwa tar al-Yaman al-Hadida masjidus sunnah wata malamin ɗan ƙasa yaman a nan ka ce jihar hadida a unguwar hadida a masjidu suna sunan masallacinsu ne ya gama rubutun wannan littafi a 24 ga watan ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu da ishirin da takwas yau shekara ashirin da tara ke da gama rubutun wannan littafi wanda ya rubuta ku kirga mani kuwa ina ga ishirin da tara ne ko? shekara ku dai duba mana shi mai littafin sunan shi muhammadu bin abdullahab alwasabi kuma al'abdani to littafi ya zo ƙarshe barin ɗan a dan tafiya kafin lokacin ya gama cika kun ga bayan muƙaddima sai muka yi fasalin farko da yi magana a kan ayon ƙur'ani da suka yi magana a kan azaba ko ni'ima ta kabari sannan sai fasali na biyu malaye shimfiɗo hadisai da suka yi magana a kan ni'imar kabari sannan malin yin somari na gaba ɗaya abubuwan da Allah ke yi na ni'ima a kabarin mumini sannan fasali na uku malin ya tattauna mana kan azabar kabari a hadisai fasali na hudu abubuwan da ke ja Allah na yi mabayi azaba a kabari fasali na biyar abubuwan da ke sa bawa ya tsira daga azabar da Allah ke yi a kabari fasali na bakwai neman tsari da aka koya mana gun Allah daga azaba na shida daga azabar kabari fasali na bakwai man karanta dabbobi ma na jin ihu ihun waɗanda ake azabtar da su cikin aburbukansu fasali na takwas mun ji tambayoyin da mala'iku ke wa mamaci a kabarinsa fasali na tara mun ji waye da waye ba a musu tambaya in sun mutu a kabari suwaye da suwaye waye zai iya tuna ba daya wanda ya mutu ran juma'a ko daren juma'a ko me eh eh ko kuma wanda ya haddace bakara abin nan tabaraka eh fasali na goma matsar da kabari ke wa kowa matsar da kabari ke ba wanda ya kubuta ku kalli dai sa'adu dan mu'az ku tuna hadisin da makaranta karanta nan shi sa'adu dan mu'az ran da ya rasu mala'ika dubu saba'in ya sauko doron ƙasa tun Allah ya su ba su taɓa saukowa duniyar nan ba sai dalilin rasuwa kuma da shi aka yi musu sallah ku karanta ashabin rasul littafin ashabin rasul sai da ya kama magana tana dan matsala cewa ranar da sa'adu dan mu'az ya rasu sai da al'arshi ta girgiza amma dai gaskiya magana tana da matsala kun gane ko duk da malaman dai tarihi suna kawowa sai da mala'iku suka tambaye Allah ya ce ai mutuwar sa'ada take jinjinawa kuma shi ne mutumin da hankalin musulmi bai tashi ba bayan rasuwar annabi da abubakar ko umar sai rasuwarsa amma da annabi ya sa shi a kabari da hannun shi amma yana dawowa aka ji ya ce subhanallah subhanallah dinga tasbihi ya rasulullahi ya ce wallahi kabari ne Allah ya nuna mun ya matse shi ya ce wallahi da akwai wani da zai kubuta daga matsa kabari sa'adu na ce haka kabari ya ma wani jinjiri da annaba aka je aka sa jinjirin shi ne zammatul kabari ba wanda kabari ke bari su ya matse shi dai kawai zo da su fasali na sha ɗaya waɗanda suka rasu muminai Allah yana ba su dama suna tambayoyi a tsakaninsu duk wanda ya rasu yanzu aka kai shi ‘yan uwan shi muminai za su yi rika tambayoyi suna tambaye shi ya kaza ya kaza wani hali kabaro waɗanda kabaro a raye fasali na goma sha biyu filin shine shi'urul amwat bai ba da ahlul ahya irin shi ne duk wanda ya mutu inda ya mumini ne sai Allah ya sa ya rika ji ji a jikin shi ba ji da kunna ba sai ya rika jin ɓangaren yadda waɗanda ya baro a rayu suke rayuwa yanzu idan 'ya'yan shi sun kinsu sun zama mutanen kirki bayan ya mutu ba sai ya rika ji a ran shi 'ya'yan sun zama mutanen kirki yanzu in ko suna nan a mutanen banzansu ba su gyara ba ya mutu ba sai Allah ya sa ya rika ji a jikin suna nan a yanda suke yanda ya baro yan iska yan kala yan kala fasali na sha uku shi kuma ya tattauna mana kan halin anbiya fi halin yadda annaba suke rayuwa a cikin kaburbukansu su har sallah suke ba mun karanta ba sannan fasali na sha hudu mumini a kabarinsa kullum kullum mumini na cikin kabari amma guri yake yana fata da Allah zai ba shi dama da ya dawo duniya ya ƙara wasu ayyukan alkhairi shi aikin alheri ne ta tunani kuna jifa idan mumini ya rasu ana sa shi a kabari mala'iku suka shigo sai ubangiji ya siffanta masa ga rana za ta fada sai rika ce mala'ikun nan don Allah ku dan bari in yi ma Allah sallan na asar kan rana ta fada kai Allah mumini kenan fasali na sha na sha biyar ziyaratul Kubur. mun yi bayani kan yadda ziyartar makabarta yake fasali na sha shida babu buka inda alqabr idan an je bakin makabarta mustahabbi ka yi kokari ga ka zubar da hawaye ba wai wayo wayo ihu a'a eh, ne kuka mara daga sauki wannan kuma hadisin na Usman makaranta ya je bakin kabari yana tsugunawa ya kalli kabari sai hawaye sai kuka sai da hawaye rika shigowa ta gemu. kai ka ce idan ruwa ne ya fashe yadda ruwa ke fulfula na hawaye suka ce mun sha ganin kana zaman tunani game da wuta da bala'i da masifar da ke ciki ko taba ganin kana kuka haka ba ko ka zauna kana tunanin aljini ko taba ganin kana kuka haka ba amma daga tsayawar ka bakin kabari jiyan da kake kuka ya ce kai ku bari annabi ne ya ce kabari shine masaukin farko na lahira kabari shine masaukin farko na lahira idan aka sa bawa ciki ya kubuta daga masifa da bala'in kabari duk abin da zai biyo ba to ya fi sauƙi gare sa abu ne mai sauƙi amma in aka sa bawa a ciki bai kubuta daga bala'i da masifar kabari ba ma ba a da ku a shaddumin duk abin da zai biyo ba bala'in shi ya fi na kabari to kaga mu yanzu da yake irin mu abu sheki duk kabarin da za a je rufe wani wallahi kowa za a ga irin tar maza zai ba kawai a buɗe kowa za a ga irin shi ba mai wani hawaye in ka ga mutum na hawaye uwar shi ce ta mutu amma ko uba ya mutu ba a wani hawaye kawai sa shi ake a rufe a nan amma uwa ce ta rasu to ita ce hankali ya fita shi an fi shiga damuwa kun gane ko to fasali na sha bakwai shi muka gama yanzu Aƙilar Alu sunna wal jama'a kan azaba kabari da ni'imar kabari sai khatima shine wannan addu'i da malamai sai fi rasa ga ta an gama karanta ta muna roƙon Allah ya ansa abin da muka yi Allah ya sanya masa albarka kurakuran ciki da muka yi Allah ka sa mu gano mu gyara ko ka taimaka wani ya gano ya faɗakar da mu mu gyara ko kuma ka taimaka wani ya gane ya gyara wa musulmi akwai ɗan uwa malam kuttu muke ce masa ya rasu shekaran jiya nan layin sarki muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ce masa mutum ne mai kokari ta kokari a aiki railway da yake yi ga yaran tudun wada sun samu aiki da yawa a wurin to gashi Allah ya karbe shi matashi eh, muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ce masa duk wanda ke nan wurin yake da wanda ya rasu shi ma duk Allah ya gafarta masa Allah ya sa can tafi musu nan Allah mu ma ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka kyauta rayuwar mu duk abin da muka sa gaba Allah ka mana jagoranci zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka sa mu gama da duniyar nan lafiya Allah ka sa mu kyakkyawa cika Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu cika da kalmar shahada idan mun mutu Allah ka sa ta fi mana wannan rayuwar kyau bayan mutuwa Allah ka azurta mu aljanna Allah ka tsare mu azabar kabari da ta wutar jahannama Allah ka sauƙaƙe mana tashin hankalin da za a da shi a filin kiyama ya rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbul alamin Allahumma qasim lana min khashyati kama taqulu bihi bainana wa bain ma'asiyati wa min ta'ati kama tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم karatu ke